وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na litinin 29 ga watan al-muharram a shekara ta 1448 hijirar manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai a shekara ta 2026 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin al'aqidatu tahawiyya daga masjidin qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano yau insha Allah za mu darasi na 31 in ba manta ba darasin da ya shuɗe mun da ƙarshen matashiya ta 84 da aka yau za mu tashi farkon matashiya ta 85 inda imamu tahawi ya ce wal mithaqul ladhi akhadahu ta'ala min adama wa dhurriyyatihi haƙƙun. yana daga cikin abin da ahlus sunna suka yadda da shi na aƙida? cewa Allah madaukakin sarki ya riki alkawari daga annabi Adamu da zuri'arsa to menene wannan alkawarin shi dai wannan alkawari gaskiya ne to menene alkawarin shine zamu ji alkawarin shine ba wani wanda ya zo duniya face sai da Allah ya yi alkawari da shi cewa in ya zo duniya shi kadai zai bautawa kowa ya ɗau wannan alkawarin tsakaninsa da Allah shi ne ma wasu masu hikima suke cewa shi ne za ka ga idan aka haifi jariri ya zo hannunsa a a dunkule wai ya riƙo wannan alkawarin da cewa ba zai saba ba to amma idan ya zo ya sha iskar duniya shi dan ya shafe shi sai kuma ya yi mai sai ya sake to Allah madaukakin sarki ya yi alkawari da annabi adam kuma ya yi alkawari da dukkan 'ya'yan adamu cewa in kun zo duniya wa za ku bautawa kowa ya ce Allah kai kaɗai za mu bautawa to wannan yana daga cikin da ahlus sunna sun yarda da wannan alkawari cewa gaskiya ne domin ayar ƙur'ani ta tabbatar da shi to shine Sheikh Fauzan yace al-mithaqul ladhi akhadahu Allah ta'ala min Adama wa dhurriyyatihi ay abuduhu alƙawarin da Allah ya rika daga annabi Adamu da ‘ya'yansa shine za su bauta masa wala yushriku bihi shai'a ba za su hada shi da kowa ba a bauta to wannan alƙawarin haƙƙun gaskiya ne kama a fil hadith kamar yadda ya zo a cikin hadisi أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا بام الأباري أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره Allah ya fito da ‘ya'yan Adamu a lokacin da suke ƙwayar halitta daga gadon bayansa, ka amsali zarri, na kamar ƙwayar jan kiyashi, ko kuma kamar ƙwayar gadagi, irin 'ya'yan rana ɗin nan abin da ido ma baya iya ganinsa sai an sa tabarau mai girmama abubuwa wannan shine abin da a larabci ake ce da shi azur shine bahaushe yake cewa ƙwayar zarra ko dai ka fassara shi da jan kiyashi saboda jan kiyashi cikin ƙwari ba wanda ya kai shi kankanta ko yana cikin mafiya kankanta ko kuma ka fassara shi da ƙwayar gadagi haka ake cewa da hausa mana ƴaƴan rana abubuwan da ido baya iya ganin su saboda kankanta su sai an sanya su a gilashi ya girmama su to lokacin ƴaƴan adamu suna kamar waɗannan ƙwayoyin a gadan bayan adamu sai Allah ya fito da su duka to sannan ya tattauna da su a wannan yanayi in ba Allah ba ba wanda zai iya magana da wannan halitta sai Allah Allah ne yake iya mu'amala da halittarsa a lokacin da bata san kanta ba a lokacin da take kankanuwa a lokacin da ba wani wanda ya isa ya iya kaiwa gare ta amma shi Allah yana iya saduwa da kayansa kuma ya mu'amala da ita a haka mu lura mu gani likitoci ba sa iya mu'amala da cikin mace sai ya kai na me wata hudu duk macen da ta je aka yi mata pregnancy test aka gwada aka tabbatar tana da ciki to yanzu an san dai tana da ciki amma ba abin da za a iya wa cikin sai a ce ta dawo sai ya girma ya kai wata hudu sai ta dawo a fara mai awo to a lokacin ne suke iya fara mu'amala da ciki daga haka haka har sama to amma shi Allah tun kafin haka tun ma maniyin bai shiga cikin mahaifa ya zama ciki ba ƙwayar halittar Allah yana iya mu'amala da ita ya yi magana da ita ya ƙulla alkawari da ita ya ɗaura yarjejeniya da ita subhanahu wa ta'ala bisa ga ka'idar innahu ala kulli sha'in qadir Allah mai iko ne akan komai to da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ƴaƴan annabi Adamu suke ƙwayar halitta a gadon bayansa Allah ya fito da su kamar ƙwayar jan kiyashi yayi alƙawari da su wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa musu shaida a kankin kansu bil wahdaniyati na cewa shi shine mahalicci ƙwaya ɗaya ƙwallon ƙwal su kadaita shi da bauta wa akhadha alaihimul mithaqa ya riƙe alkawari da su ayyi abuduhu na su bauta masa wala yushriku bihi shay'a kada su haɗa shi da kowa wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad juz'i na ɗaya shafi na 272 da ka shakka zan yace fa hannu mu ahlus sunna wal jamaa nu'minu zalika mun yadda da wannan abu ya faru saboda manzo Allah ya gaya mana asdaqul qa'ilina as-sadiqul masduq kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق وهو الصادق المصدوق النبي يا بام لاباري كما شي مي غسكيا ني ابن غسكتاوا ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك har izuwa karshe da ka shafa zon ya ce wa hadal ahadu wannan alkawari wal misaqu da yarjejeniya la yakfi ko la yakfa shi kadai duk da haka bai isa ba tare da cewa fa Allah ya yi alkawari da kowa amma duk da haka wannan alkawarin bai isa ba domin yanzu kai da za a tambaye ka yaushe aka yi alkawarin baka san kanka ba ba dole ka iya tunawa ba to Allah baya kama mutane da hujja lagwalago sai ya kafa musu hujja mai ƙarfi to shi yasa duk da an yi wannan alkawarin amma tare da haka bayan mutane sun zo duniya kuma sai da Allah ya aiko annabawa kuma sai da ya saukar da littattafai kuma sai da ya bawa annabawan nan mu'ujizozi kuma sai da ya buga waɗansu misalai na wanda suka kangare masa ya hallakar da su sannan bayan shuɗewar annabawa kuma ya ta tayar da masu wa'azi sannan ya baka lafiyayyen hankali wanda ko ba aya ba hadisi in kana da lafiyayyen hankali zaka iya gane me gaskiya daka shine malam ya ce wa haza ahad wannan alƙawarin wal mithaqu da yarjejeniyar la yakfi bata isa ba bal la budda ma'ahu min irsalir rusuli bari ma dai ba makawa duk da hakan sai kuma an aiko manzanni walidhalika saboda haka ne arsalallahu rusula Allah ya aiko manzanni walau kana haza yakfi wahdahu da wancan alkawarin shi kadai ya isa lama arsalallahu rusula da Allah bai aiko manzanni ba walakin arsalar rusula min ajali eh, min ajali an tuzakkira bihi sai dai Allah ya aiko manzanni ne don su tunatar da mu wancan tsohon alkawarin da aka yi wa tad'un nasa ila ma tadammanahu kuma su kira mutane zuwa ga abin da alkawarin yake kunshe da shi shine tauhidi kadaita Allah guje wa sanya masa kishiya cikin dukkanin haƙoƙinsa to wannan alkawari a ƙur'anance wasu malamai suna cewa aya cikin suratul a'raf ita ce ta tabbatar da alkawarin faɗin Allah wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala da haka wasu malamai suka ce wannan shine alkawarin Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka tana yayin da ubangijinka ya rike min bani adama daga yan adamu min zuhurihim tun suna gadan bayan ubansu adamu kenan suna kwayoyin halitta taho a tsatsansu na halitta ma'ana tun suna kwayar zarra wa ala anfusihim ubangiji ya kafa musu shaida a kankin kansu ce alastu bi rabbikum shin ba ne ubangijinku ku na cancanta ku bauta min ni kadai ba qalu bala duk yan adam suka ce haka ne ya ubangiji kai ne ubangijin mu kai kadai wanda ka cancanta a bautawa qalu shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin sai Allah yace to ku malaiku ku zama shaida kada ranar alkiyama mu zo su ce ba ai wannan alƙawarin ba da haka wannan alkawari an yi to haka wasu malamai suka ce wannan ayar ita ce ayar da Allah ya bayanin alkawarin a cikin alkur'ani to amma akwai malaman da suke da ja game da wannan shine shek Fauzan yace wa amma qauluhu ta'ala amma fadin Allah madaukakin sarki da yace da yace wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum al-a'raf aya cikin suratul a'raf 172 fa dhahaba ba'd al-mufassirin wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi ila anna hadha huwa al-ahad wannan ayar ita ce maganar alkawarin allazi akhadahu Allahu ala zurriyyati adama wal mithaq wanda Allah ya rika tsakaninsa da ‘yan adam da kuma yarjejeniya sai Sheikh Fauzan ya ce kadhalika amma ba haka bane bal hadha shay'un akhar a wannan maganar ita ma wata magana ce ta daban ayar wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wannan wata magana ce ta daban yace wallahu yaqulu domin a cikin ita wannan aya ta suratul a'raf Allah ya ce min zuhurihim a bayan bayansu bai ce ba walam ya min zahari adama bai ce a bayan adamu ba a'a ya riƙe alkawarinsu a bayan bayansu a madadin ya ce ya riƙi alkawarinsu a bayan ubansu adamu to kaga kenan akwai wani alkawarin da Allah ya riƙa da mutane a bayan bayansu akwai kuma wanda ya riƙa a bayan ubansu adamu to ba shi ake magana a ayar suratul arafi ba da yi yace wa takmilatul ayati kuma ƙarshen ayar yace wa ashhadahum ala anfusihim ya shaida musu su a kankin kansu alastu bi rabbikum shimbani ne ubangijinku ba kalu bala suka ce haka ne qala ba'dul ulama sai wasu malamai suka ce ma'ana zalika abinda ake nufi da wannan ayar ita alfitra asalin halitta ma'ana Allah subhanahu wata'ala kafin ya kafa shaida da mutane a bayan Adamu da wancan hadisin to a halittar ma da ya musu kowa a cikin halittarsa an sa masa wata na'ura da sinadari na yadda da Allah ɗaya ne yanzu ɗan adam da za a haife shi namiji ko mace kar ka haɗa shi da kowa kar ka haɗa shi da komai kar ka yi masa wata maganar addini ka bar shi ya girma a haka ya balaga a wani kullallen waje rana ɗaya in ka zo ka ce masa waye ubangijin ka zai ce me Allah saboda a jikinsa Allah ya yi masa wata na'ura da take fusgarsa zuwa ga haka an gane ko haka nan da za ka ce masa Allah yana ina zai ɗaga kai ya nuna maka sama saboda a jikin halittar da Allah wa duk ɗan adam ya sa masa jin cewa ubangijinsa yana ina sama ko ba a gaya masa ba to da haka wannan shi ake kira da dalilul fitra mana hujja ta halitta da Allah wa ɗan adam a jikinsa ma kaɗai jikinsa yana gaya masa cewa Allah ɗaya ne kuma Allah nan shi cancanta a bauta masa kuma Allah nan a sama yake da ka ka kyale ma duk wani tattaunawa da kowa yake yi mai da dan adam zuwa ga asalin fitararsa asalin fitararsa hujja ce dalili ne da yake nuna masa cewa Allah ɗaya ne kuma shi ya cancanta a bautawa kuma a sama yake da yi yace وقال بعض العلماء zalika, ذلك latifa, التي فطرهم الله عليها abinda wannan aya take nufi wa ashhadahum ala anfusihim ana nufin halittar da Allah ya musu akan kin kansu tun a farkon halitta wal ayatul kauniyya da kuma ayoyin da Allah ya kafa na duniya allati nasabaha lahu lahum wanda Allah ya kakkafa musu su duniya ita kadai idan ka kalleta tana nuna Allah ɗaya ne gudanarta domin da Allah ba ɗaya ba ne sistem ɗin duniya da tuni ya rushe ƙaramin misali mu mutanen kano yau kano sarki nawa ake cewa akwai biyu tun da ake cewa sarki biyu a garin garin ya zauna lafiya saboda me saboda jayayyar sarakai biyu a masarauta ɗaya to inda a ce akwai wani allan bayan allan gaske a wannan duniya to da ba za ta zauna lafiya ba rugujewa za ta yi karamin misali da to a cikinsu sai ka ce waye yake kawo rana kullum daga gabas kaga ya nuna maka ɗaya ne domin inda biyu ne to ɗayan zai ce nita wadda daga yamma za ta zo don a gane muna da bambanci yadda za ku ga sarakunan duniya suna ja in ja in wannan ya ce zai kaza wannan ya ce ni ba za a yi ba wannan ya ce za a yi ce ba za a yi ba wannan ya ce gabas za a yi wannan ya ce yamma ni zan yi saboda kowa ya nuna me isassa da kafasitinsa shi yasa Allah ya ce lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata da akwai wani allan a wannan duniyar samanta da kasanta ba Allah ɗaya ba mai gudanarwa da rushewa za ta yi da idan allan ya ga dama ya zo da ruwa sai shi wani allan ya ce ni kuma ba a ogos nake so in yi damana ba ni sai an koma januwari kaga rigima sai ta faru. Wa zai fasa wa zai yi da wani allah sai ce ni wuni na ba zai zama 24 hours ba ni nawa 6 hours ne sai a yi ta rigima sai a ga ya zai ci to gudanar duniya a kan tsari ɗaya ya nuna maka ta nawa ne ɗaya mai gudanar da ita nawa ne ɗaya wannan shine hujjoji na kaunu hujjoji na duniya tun da Allah ya duniya rana ta gabas take fitowa kuma ta yamma take faduwa tun da Allah ya duniya ana dare ana me rana ana wuni ana dare tun da Allah ya duniya canjin yanayin duniya hudu ne sanyi zafi damina hunturu ko bazara kaka an gane ko to wannan duk dalilai ne da suke nuna maka cewa lallai Allah ɗaya ne mai gudanar da duniyan nan ɗaya ne subhanahu wata'ala shine Allah madaukakin sarki ya bamu labarin Annabi Ibrahim da ya jayayya da wani kafirin da ya taba da'awar cewa shi ma Allah ne cikin abin da annabi ibrahim ya kafa masa hujja da shi ne gudanar duniya bisa ga tsari ɗaya ya nuna cewa mahaliccinta guda ɗaya ne mai gudanar da ita guda ɗaya ne alam tara ila hajja ibrahim fi rabbihi an ata Allahul mulk iz qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumiit kala ana uhuyi wa umi kala ibrahimu fa inna Allah ya'ti bish-shamsi minal mashiriki Bangiji ubangiji sarki ya ce ba ka ganin wanda ya ja da ibrahim game da sha'anin ubangiji shi ma ce shi ma allah ne iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim yace masa rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiit Allah na shine mai kashewa mai rayawa kala sai shi ma yace ana uhyi wa umiitu ni ma ina kashewa ina rayawa to sai wa wawaye rufa yasa aka je gidan kurkuku aka kamo mutane aka kawo mutane guda biyu masu laifi Ɗayansu su hukuncin kisa za a yi masa ɗayansu su kuma gobe ma za a sallame shi ya gama zaman kurkukunsa aka kawo shi aka karanta masa laifinsu wannan life imprisonment ne ko kashe shi za a yi wannan kuma gobe ma zai fita sai ce to wanda za a kashe shin ya tafi na sake shi wanda zai fita goban shi kuma ku danne shi ku yanka shikenan wawaye suka ce eh kuwa haka ne ya kashe ya raya a haukarsa shi wannan shi ne kashewar da rayawar bai san da bankwaloye ba ai zalunci ne wanda ba bai laifin kisa ba ka kashe shi wanda kuma ya cancanta a kashe ka sake shi wannan daidai ne wannan daban kwalo kenan ba irin wannan kashe wadda rayuwar ake nufi Allah yake ba to da annabi Ibrahim ya ga cewa in an tafi a haka zai ta raina hankalin wawaye masu karamin tunani za su ɗauka e ku hakan ne za a yi mukabala zirƙe ɗan Muhammad ne da himma dan shehu sai annabi ibrahim ya ce to wannan in ka san wata baka san wata ba sai ya ce rabbiyal ladhi fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriq sai ce to shi kenan, na yadda ka kashe karaya to amma Allah na na gaskiya yana zuwa da rana kullun daga mahudatta to yanzu dan mu gane kai ma Allah gaske ne fa'ati biha min al-maghrib kai kuma taka ranar gobe ka zo da ita daga yamma sai mu ga ga rana Allah ta taho ga ka sun hada a tsakiya sun yi kiliya to wannan zai yi shine Allah ya ce fa buhital ladhi kafar sai aka kure kafirin ya gaza ya kasa me zai ce domin ba zai iya kuma cewa komai ba to wannan hujjoji da dalilai suna nuna maka cewa Allah ɗaya ne cin da Allah ya duniya ruwan sama daga sama yake zuwa wannan ya nuna wa yake kawo shi Allah mai kawo shi nan ɗaya ne ya sa shi akan sistem ɗaya Allah tun da ya yi mutane dukansu sai musu ƙa'idar cin abinci ta baki da wanda ya yadda akwai Allah da wanda ya ce ma ƙarya ne ba Allah da wanda ya ce ya yadda akwai Allah amma bai isa a bauta masa shi kadai ba dukkanin sun sun ji yunwa ta ina suke sa loma ta baki ba wani kafirin da ya isa ya ce to da musulmi suna ci ta baki mu mun canja mu ta kunna za mu ci bai isa ba saboda wannan tsarin na Allah ne shi ya dora mutane akan sa ba su isa canja ba da mumini da kafiri duk daya a shaki hanci a iska ta hanci a gani ta ido kuma dole kowa ya ji bacci ya kwanta Allah ya kwantar da kowa to wannan duk tsarin da yake gudanar da duniya akan system ɗaya ya nuna maka mai gudanar da duniyar ɗaya ne bari nuna mana ƙaramin misali yadda za mu gane bambancin Allah ɗaya da kuma sauran waɗanda ba Allah ba waɗanda suke yin wasu abubuwa nasu yanzu idan ka ɗauki mota Pijo kira ina ce Japan Japan ce ko Faransa Faransa ce take Pijo to amma idan ka ɗauki Volkswagen ita kuma kira ina ce Germany kamanninsu daya? kamanninsu ba ɗaya ba saboda masu kera su da me daban-daban amma ka kalli mutane kamanninsu guda idan na ce kamanninsu guda tsarin yadda halittar mutum take ɗaya ce sai dai bambancin fuska bambancin launin fata bambancin tsawo da gajarta amma dai duk mutum idansa biyu amma motar japan ko motar germany wata za fitilunta ganta fitilinta biyu ne wata danjojinta yadda ake gane ta da bambancin danjojinta a baya sun fi yawa far wata a dashboard ɗinta za ka ga fitilu far amma ɗan adam duk inda ka je katar da shi a duniya idan sabi ne kunnen sabi ne kofar hancin sabi ne bakinsa ɗaya ne alam na ji allahu ainai wa lisanan wa shafatai wa hadainahu najdai mana wannan yana nuna maka dan adan halitta Allah ne dan adam halitta Allah ne to ire-iren waɗannan tsarurrukan su suka tabbatar a duniyance cewa lallai Allah ɗaya ne shi yasa zaka ga hatta ma maguzawan Rasha da su basu yarda da kowane addini ba mutanen Rasha Soviet asalin aƙidarsu su su basu yarda da kowane addini ba ko kiristancin masu basu yarda da shi ba irin aƙidar China mutanen cana bayan duniya ne kawai bayan kuɗi ne su ba wani addini da suke yi kowane addini a wajen su su ba su yarda da shi ba su a aqidar su abin da ya hana dan adam ci gaba shine magana addini da haka duk a tara a watsar kawai ai ta wa duniya to ko su a haukar su sun ce sun yarda a sama akwai wata natural power wai akwai wani ƙarfi mai tasiri a sama shi yake juya duniyar nan me ƙarfin ne Allah to abin da zai baka babaki wai musulmi a garin Kano da da'awar musulunci da da'awar malinta ya rinka musun Allah yana sama ga maguzawa a Rasha da China suna cewa akwai natural power a sama ko fir'auna da ya ce shi Allah ne sai da ya ce a gina masa babban gini ya hau ya leƙo Allah Musa a sama wa ƙala fir'aunu ya hama nubnili sarhan la'alli ablugul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba ko fir'auna yadda Allah a sama yake bai abin mamaki mutum da sunan musulmi wai yana musun Allah a sama yake ɗabi'ar ka ta ɗan adam halittar da Allah ya maka kawai tana jan ka zuwa game Allah ka a sama yake to da ka ubangiji subhanahu wata'ala ya aje mana hujjoji na duniya bayan na nassin qur'ani na nassin hadisi bayan aiko manzanni da saukar da littattafai halittar kaɗai da ya mana a jikinmu muna jin cewa akwai Allah kuma a jikinmu muna jin Allah nan a sama yake kuma a jikinmu muna jin Allah nan shi ya cancanta a tsorata shi yake da iyawa shi yake azurtawa shi yake talautawa shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya subhanahu wataala to da wannan shine dalili na fitira da malamai suke faɗa wanda shine waccan ayar wasu malamai suka ce take magana akai wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ya shaida musu a kankin kansu ma'ana ya sa musu wani abu na ji a jikinsu cewa shi shine ubangijinsu kuma shi ya cancanta su bauta masa to shine shak Fauzan anan yake cewa wal ayatul kauniyya allati nasabaha Allah har ayoyi na duniya ma'ana halittu kenan wanda Allah ya kafa lahum gabayi min minha rabbahum yayi haka ne dan su san ubangijin su da su shi yasa za ku ga a muqarrarut tauhid ana cewa bi ayyi shay'in ta'rifu rabbaka da me kake sanin ubangijinka sai aka ce a'rifu rabbi bi alamatin kathira ina sanin ubangiji na da alamomi masu yawa minha al-layl wan nahar wash-shamsu wal qamar daga cikin abinda mutum yake sanin Allah da su kewayawar dare da wuni fitowar rana da kewaya wata fitowar wata da kewaya kewayawarsa wannan kawai suna nuna maka cewa lallai akwai Allah domin ba zai taɓa yiwuwa abu ya kansa ba duk abin da ka ganshi to yinsa akai kuma tun da Allah ya duniya yake cewa shi ya yi ta ba a taɓa samun wanda ya challenge ɗinsa ya ce a tare muka yi ba ko kuma ni ma na yi ko kuma a kai gabas kai ni kuma ne yamma ba a taɓa samun wanda ya wannan ba kullun ca yake ni na halicci sama ni na halicci ƙasa ni nake saukar da ruwa daga sama ni nake kashewa ni nake rayawa ba wanda ya taɓa din ɗinsa kaga ya nuna cewa mallakarsa ce kayansa ne subhanahu wata'ala shakwa zan yace fallahu subhanahu Allah mai girma da buwaya fatarahum ya halitta bayinsa ala tauhidi akan kadaita shi wa alal islami kuma akan musulunci mi kauya a gare shi shine yace fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka miƙa wuyanka ga ubangijinka kana mai kadaita shi da bauta kalmar hanif shine wanda baya shirka shine hanif ko a ce dinan hanif hanafiyan ko a ce millatar ibrahima hanifan daka kalmar dai hanif ana nufin wanda baya shirka almuwahid mai kadaita Allah shi yasa duk inda Allah zai wa annabi Ibrahim shirka sai ya sifanta shi da hanif qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikeen ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين thumma auhayna ilaika an ittabi millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushriki daka hanif ɗin ana nufin wanda baya shirka daka Allah sai ya ce ibrahim hanifu ne abin nufi baya shirka daka Allah ya ce da mu fa aqim wajhaka lid hanifan ka tsayar da fuskar ka ga addini miƙaƙe addinin da babu shirka a cikinsa sai Allah ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha wannan shine asalin halittar da Allah ya halicci mutane a kanta rashin shirka tauhidi shine asali daka ita shirka ita ce bakuwa amma tauhidi shine ɗan gari amma za ka sha mamaki mutane suna shirka suna cutewa su yan gari ne su sun ɗauka gari shine a haife ka a gari gari shine ka zama kayi launin fatan mutanen gari gari shine ya zama kai ka kafa gari a'a gari shine ka zama kana tauhidi duk mai tauhidi shine dan gari duk mushriki shine wa bako da yaran musulunci da yaran musulunci fitratallahi latifa fataran nasa alaiha halittar nan ta Allah da ya halicci mutane a kanta ita ce halittar tauhidi ta Allah guje ya sanya masa shirka aya cikin suratul rum aya ta talatin, wa hiya dinul islami wanda wannan shine addinin musulunci wa dinul tauhidi kuma shine addinin tauhidi ta Allah bal islamu ma'anahu tauhidu da haka shi musulunci ma'anarsa shine ta Allah allazi ja bihi rusulu wanda da shi manzanni suka zo wa ma'anahu abinda hakan yake nufi ibadatullahi hu. bautar Allah shi kaɗai. la sharika lahu ba shi da abokin tarayya hadha huwa dinul qayyim wannan shine addini miƙaƙƙe قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أو تقراء قيما millata ibrahima hanifan wa ma kana min al-mushriki wa ma hadha Sheikh Fauzan ya ce duk da haka nasabal adillata sai da Allah ya sake kawo wasu dalilai bayan halittar da yawa mutane da jin cewa shi din shi kadai ne a cikin halittarsu amma duk da haka sai da ya sake kawo musu wasu dalilai ya dada kafa musu ala rububiyyati wanda suke nuna kaɗaitakarsa da halitta da kuma gudanar da halitta fi ma yushahidunahu cikin abin da suke gani da idansu fi anfusihim a jikinsu min khalqihim na halittarsu al'ajib mai banƙaye wa ma fihim da abin da ke cikinsu min al'ayatil ajiba na daga ayoyi masu ban mamaki Allah ci ta dullu alal khaliqi subhanahu wa ta'ala wanda duk suke nuna musu mahalici mai girma da buwaya wa kadhalika haka nan ma nasabahu amamahum abinda Allah ya kafa musu a gabansu. bayan na jikinsu minas samawati wal ardi na sammai da ƙasa wal makhluqati da sauran halittu allati tadullu alal khaliqi wanda dukkaninsu suna nuna maka mahaliccinsu ne inna hadhihi al makhluqat haqiqa kaga waɗannan ababan halitta la budda laha min khaliqin ba zai taɓa yiwa a ce an yi su ba wanda ya yi su ba ya za a ce sama ita ta kanta ba zai yi ba ƙasa ita ta kanta ba zai yi ba akuya ita ta kanta ba zai yi ba dole ne duk halitta tana nuna maka ne akwai wanda fa yayi ta ko ta gaya maka ko kar ta gaya maka in kana da lafiyayyen hankali za ka fahimta kai kanka samuwarka kadai tana nuna maka akwai Allah dan ba kai kai kanka ba to in kwa dan adam yayi saranda ya yadda ba shi ya kansa ba yin sa aka yi to ina ga akuya dole ta yi saranda ina fata an gane to haka nan yadda Allah Maɗaukin sarki yake gudanar da dan adam ya nuna dan adam ba shi yake da iko da kansa ba iko ake da shi yanzu ba wani wanda ya isa ya ce maka ya san ranar da ya fara tafiya duk ɗan adam haihuwarsa aka yi baya tafiya to ya aka yi har ka ya karfi ka zo ka fara tafiya baka sani ba ba wanda zai iya gaya maka ga ranar da gemu ya fara kullo masa gashi ya fara fito masa daga haɓarsa ba a gaya maka ba baka sani ba kawai waye gari kai wani baya son gemun ya je ta cirewa amma sai ya fito saboda da ikon ka ne da sai ka hana shi fitowa amma ba ikon ka bane an fi karfin ka ne ina yaro ni bana son gashi aka to alaran ma na wanda ya karantar da ni qur'ani na nan gida bayan na dawo daga karatun allo wanzami ne wata rana bayan mun yi tilawa yakan ja ni a jiki muna hira wata rana sai nake tambayar sa sai nace an gafata malam wai ba wani magani da ake shafawa aka mutum ya daina gashi kwata kwata ya kalle ni ya kalle ni sai mun magana ta manya sai ce magani ɗaya ne akwai mana sai zuciyata ta ji ah aiko wannan maganin sai ce kawai maganin shine ka daina numfashi <laughs> taɓi wannan magana ce ta manya Dan adam yana iya hana kansa numfashi yana iya sa kansa numfashi to haka baka da ikon ka hana gashi ya fito daga jikinka baka isa ba baka isa ba kuma wata hikima ta Allah kamar yadda na sha gaya mana yanzu da za a haɗari mutum kansa ya fashe ya tsage ba za ka ga tarin gashin a cikin kwakwalwar ba kamar hikimar Allah ne yanzu hantsar saniya da ake tatso mana nono yanzu da za ka yanka hantsar ka ce kai da Allah ni bari in farke ma ya fito gaba ɗaya da ka farke ba za ka ga nonon ba shine ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani shine Allah ya ce min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi cikin isar Allah da ikonsa tsakanin farsa farsa shine fatar saniya an gane ko wadamin da jini labanan anan Allah ya kera muku nono khalisan kuma nonon da yake fitowa kaga dai tsakankanin jini yake biyowa amma ba za ka ga sadan jini a cikin nono ba Allah ya ce sa'igan lisharibi ne mai daɗin haɗiya ga masu sha wannan ya yi sai nuna dan adam Allah ya sha hankalinka ya sha gabanka idan ana maganar Allah wai ka magana cewa wai kai wani intellectual ne wai kai zaka gano da ka ƙarya kake yi karamin misali ka ɗauki calculator ka buga mata lissafin da ya fi ƙarfinta ka ga me za ta yi maka ya wuce lissafinta to kwakwalwar ɗan adam ana magana Allah bugawa take yi abinda kawai yake iya tsayawa shine imani da sallamawa kawai mun yadda آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل شكرا kawai ka sallama shi ne zaman lafiyar ka da Allah amma lissafin kwakwalwa to Allah ya wuce wannan ya wuce shi yasa zaka ga su waɗanda suke ganin sun kai inda suka kai ta fuskar wayewa da kware kere-kere da gwanewa da kaza suna musun tashin alkiyama su ƙarshen abin da lissafin su ya su ya za a ce a tashi alkiyama duk mutanen nan da suka mutu ba a san iyakarsu ba kuma wai za a zo a tashe su rana ɗaya kai sun mutu ma sun zama kashi kashin ma ya baje ya zama ƙasa ya za a dawo da su wa qalu a idza mitna wa kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida suka ce yanzu idan muka mutu muka zama kashi muka rididdige a ƙasa wai za a sake tashi mu sai Allah madaukin sarki ce kulka ce da su kunu hijaratan aw hadida in kun ga dama in kun mutu ku zama duwatsu ko ku zama karfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko duk halittar da kuke ganin ta isa a zuciyarku ku zama fasa ya kuluna za su ce da kai man iduna. to in mun zama hakan wa zai dawo da mu mutane qulil ladhi fatarakum awwala marra ka ce musu to wanda yayi ku da farko shi zai dawo da ku to duk lissafin hankali ku ya yadda yin abu da farko ya fi wahala akan me maimaita shi to shi Allah halitta farkon ba ta yi masa wahala ba ballanta na ne karamin misali a Najeriya in mota ta hadari ta mammo kaɗe muna da bakanikan da suke panel bitin su gyara ta amma kera ta sai musu wahala kera ta sai dai a kero ta daga waje amma in ta bubbuge su ta yadda ita ashe kira ta bi ta fi sauki akan kira ta me ta farko shi yasa za ga wasu kasashe ba sa kira ta farko amma suna panel bitin kamar mu galibi muna gyara amma ba ba kerawa to shi ne Allah ya kafa mana hujja innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah shi ya fara haƙi halitta kuma shi zai dawo da ita Balma ya ce wa huwa ahwanu alaihi dawowar ta fi sauki domin ka gwada da yin tuwo da dumaman tuwo ne hala? yin tuwon ya fi wahala amma dumami ko namiji yana dumami amma maza nawa ne ba sa iya tuka tuwo tukin ya fi wahala amma dumamawar abu ne mai sauki da ka samu ruwan dumi ka kakkarya shi kasa sai ya zafi dumame kenan Daka Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin halitta da yawa bayansa kaɗai ta isa ta nuna maka isarsa da ikonsa da kuma cewa lallai akwai shi da aka lamtu jad fatan ba wata halitta da aka same ta kawai haka kawai a ce haka kawai abu ya faru babu shi babu sudufa duk wani abu da kaga ya faru baka kai a sanar da kai lokacin faruwarsa bane dan baka isa ba amma akwai wanda ya farar da shi da lokacin da ya farar da shi Autu jadu biduni Khali. ko a ce a samar da halitta babu wanda ya yi ta kawai rana aka wayi gari aka ga mutane sun tashi a duniya wannan ƙarya ne Allah shi ya samar da halitta to shine Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am am humul khaliqun tambaye su ko suna jin cewa an halicce su ne ba ta wata hanya ba haka kawai aka wayi gari aka suka gansu am humul khaliquna ko ka tambaye su su ne masu halittar daka in dai ka yadda ba kai ka halicci kanka ba kuma kai baka halicci wani ba to ka yadda akwai wanda ya halicce ka kuma ya halicci waninka shine Allah subhanahu wata'ala am khalaqus samawati wal ard kace da su ko su suka halicci sama da kasa ne bal la yuqinuna bari dai ba su sakankance ba ne amma halittar kansu ba su suka yi ba halittar sama da ƙasa ba su suka yi ba duk Allah ne ya yi su suratul turi aya ta 35 zuwa ta 36 shine wani mai hikima yace fa ya ajaban kaifa yusal ilahu aw kaifa yajhadu hujjahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid faya ajaban abun mamaki kaifa usal ilahu ta yaya ɗan adam zai ke wa Allah da gangan au kaifa yajhaduhu jahidu ta yaya ɗan adam zai rinka musun samuwar Allah da gangan wannan abun mamaki ne alhalin wa fi kulli shay'in lahu ayatu cikin komai akwai alama aya ma'anarta shine alama wannan da ma'anarta da ma'anarta ta larabci ba da ma'anarta ta ulumul qur'an ba aya ma'anarta shine alama qala rabbi ja'alli aya annabi zakariya ya ce Allah samun wata alama da zan gane in matata ta dau ciki domin a lokacin ba a sikanin ya za kai ba a pregnancy test ya za a yi miji ya gane matarsa ta dau ciki kuma shi annabi zakariya matar nan tasa ta wuce lokacin ɗaukar ciki ta girma shekarunta sun ja to shine kuma duk da haka mala'ika ya zo ya ce Allah ya ce in gaya maka matarka za ta ciki sai ce to Allah ka sa min alamar da zan gane in cikin ya shiga qala ayatuka tuka liman nasa salasata ayyamin illa ramza a wata ayar salasa layalin sauyiya qala sai mala'ika ya ce da annabi zakariya ayatuka alamar da za ta nuna maka matarka ta ɗau ciki Allah tukalliman nasa shine da cikin ya shiga kai kuma bakinka zai rufe ba za ka iya magana da mutane ba salasata ayyamin kwana uku za ka yi baka magana illa ramzan sai dai ka rinka nuni irin na kurane da haka matarsa tana ɗauka ciki bakinsa ya rufe me alakar mata ta ɗauki ciki baki ya rufe ai duka iko ne ma'ana Allah da kana magana rana tsaka ba wata cuta ya ɗauke maganar to yana da ikon matarka a kowane hali take sa ta ɗau ciki iko ne to haka ku annabi Zakari ya kasance kwana uku baya magana duk wanda ya zo ya masa magana sai dai ya masa nuni irin na kurare shine Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi min al mihrab da bakin ya kulle ya daina maganar kuma gashi liman ne ai kurman liman kaga ba zai yi ba da haka kawai sai ya leko ta gidansa fa auha ilaihim yawa mamu nuni an sabbihu bukuratan wa ashiya ku ta sallaku ni kan baki ya rufe sai baki ya bude zan dawo daga nan da aka samu uzurin din liman baya da lafiya ya zaman sai ya sallasa a gida to da haka Allah subhanahu wataala yayi halitta kuma a cikin halittarsa ya sanya alamar da take nuna akwai shi balma dukkan wata halitta tana nuna mahaliccinta yana nan ne kamar yadda laraba suke da karin magana da suke cewa Al-Ba'aratu alba'aratu tadullu al-ba'ir wal ta tadullu alal masir irin abin da shi yake cewa babu rami me ya kawo rami ko kuma ba kira mai zai ci gawayi duk wani abu da ka gani akwai dalilinsa in dai kaga gawayi ya kone a makera to an yi me kira in ba kira ba me zai ci gawayi babu to da larabawa suka ce al'asaratu alamar sawun tafiya ta dullu alal masir yana nuna an wuce ba yadda za a kawai eh, eh, ƙasa ta fitar da sawun dan adam sai dai in me dan adam ya taka ya wuce to al'asaratu tadullu alal masir sawun kafa yana nuna an wuce ta waje wal ba'aratu kamar yadda ba'ara kashin raƙumi tadullu alal ba'ir yana nuna akwai raƙumi a wajen ba yadda za a kawai ba raƙumi ka zo kaga kawai kashin raƙumi baje baje akan hanya ba zai yi ba duk inda kaga kashin raƙumi alama ne ta raƙumi yayi me ya wuce ta waje to duk inda kaga halitta alama ce ta cewa akwai mahaliccinta muna yara ana cewa kulɓa matar maciji ko ba haka ake cewa kulɓa matar maciji to a sudan kamar yadda na gaya muku a sudan ba su da kadangare sai kulɓa sai kulɓa su kulɓa ce da su yadda kake ganin kadangare available a nan su kuma kulɓa ce available to muna karatu a sudan idan muna zaune a waje muka ga kulɓa ta gilba sai a sauri a tashi a ce an ce matan maciji ce duk inda ka gama ta to mijin yana nan da haka mu bar wajen su daka dai Allah subhanahu ta'ala halittunsa suna nuni ne zuwa gare shi subhanahu ta'ala ta fuskar samuwarsa da kuma ikonsa ne ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun cikin komai akwai a alama dullu ala annahu wahidun da take nuna akwai Allah kuma Allah nan ɗaya ne Sheikh ya ce, kullu ma amamaka duk abin da ke gabanka ya dullu ala wahdaniyatillahi yana nuna maka kadaitakar Allah ne ma'ana yana nuna maka akwai allan kuma allan ɗaya ne wa yashhadu lillahi kuma yana wa allah shaida bilin firadi da kadaituwa fi khalqi hadhihi al cikin halittar dukkanin waɗannan ababen halitta innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau yasma'u lahu Allah yace duk waɗanda kuke kira koma bayan Allah ba za su iya halittar kuda ba ko da za su haɗu baki ɗayansu yanzu da cana wacce take da tsarin abin nan ko abin me yake da suna eh, communism ko communistanci communism da america da take da tsarin capitalism da dukkanin wani afkar da ka sani waɗansu system na gudanar da rayuwa da waɗanda suke cewa akwai Allah da waɗanda suke cewa babu Allah da waɗanda suke cewa Allah ɗaya ne da wanda suka ce allolin suna da yawa duka in ka tara su ba Allah ba ba za su iya halittar kuda ba da duk kimiyya da fasahar da suke da ita da duk karfin tattalin arzikin da suke da shi ko kuma dukkanin wani wanda ake jin mai isa ne wanda ake bauta masa da annabawa da wanda suka bauta wa annabawa da mala'iku da wanda suka bauta wa mala'iku. da shehunnai da masu bautar shehunnai in ka tara duk abin da suka bauta wa ɗin da su kansun ba za su iya halittar guda ba shine ma'anar innal ta tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban waɗanda kuke kiran nan fa ba Allah ba sawa'an annabawa ne mala'iku ne shehunnai ne ko wane ne masu rai ne matattu ne lan yakhluqu dhubaban ba za su iya halitta kuda ba wala wijtama ma'ulahu kuma da sun haɗu me yasa Allah ya buga wannan misali dan ya nuna maka gazawa kowa ya nuna kuma isassa duk wani wanda ka sani ba Allah ba kowaye duk darajar mai daraja ba zai iya halittar guda ba saboda halitta ba aikin kowa bane aikin waye Allah ne daka duk isar mai isa ba zai iya yin guda ba don ba aikinsa ba ne. ubangiji maɗaukacin sarki kuma ya ce wa in ya yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min kuma in kuda ya kwace musu abu ba su isa su kwato ba ina jin na gaya muku sau da dama nakan kawo wannan ayar domin malamai suna yawan kawo ta a babin tauhidi shi nan ma shekau zan ya kawo ta wata rana wani bawan Allah ya kira ni ya ce malam sau da dama kana kawo wannan ayar akwai wani bincike na scientist wanda zan gaya maka na san zai amfani ka na ce gaya mu ya ce to scientist sun yi bincike sun gano duk wata halitta da ka sani a duniya sai ta ci abinci sannan abincin yake digesting a cikinta yake narkewa a cikinta amma ban da kuda shi kuda kan ya ci abu yawunsa idan ya zuba a kan abu to take abin yake narkewa ya lalace sai ya haɗe shi to da za kuda zai ci abu ka kama shi ka matse shi ba za ka ga abin a cikinsa ba saboda already kan ya ci shi ya gama yi me kamar kai ne yanzu ka ci dan wake sai da dan waken ya rike a cikin ka ya zama kashi sai aka fede cikin ana so a fito da dan wake za a gan shi saboda yayi me ya narke yanzu da dan waken da ka ci da dambun da ka ci da kokon da ka sha duk in suka narke ba a bambancewa saboda sun riga sun zama me sun zama ba haya sun yi digesting sun narke to shi kuda a halittar da Allah ya masa kan ya ci abu da ya haushi sai ya zuba masa yawu to yana zuba masa yawu sai ya canja to sannan sai ya haɗiye shi to shi ne ma'anar wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhum in kuda ya sha abinka baka isa ka dawo da abin ba dan kan ya sha sai da ya cire shi daga halittarsa ya canja masa kamanni to an ka kama shi ba ka kai shi laboratory me zaka ciro ba zai ciro ba to wannan yana nuna maka isar Allah wajen yin kuda da wannan kamar da kuma gazawar duk wanda ba Allah ba wajen kuma ya iya kwato abu daga hannun kuda ka kalli dai kuda cikin halitta Allah me shi ba komai bane a halitta Allah ba komai bane amma kuma tare da haka ya gagaru kowa a duniya ya fi ƙarfin kowa a duniya to wannan yake nuna maka Allah kenan al-aziz mabuwayi buwayarsa ta kai zai yi ƙaramar halitta duk isa ku kuma halittar ta gagare ku ba ku isa ku yi ta ba kuma ba ku isa ku kwaci wani abu daga hannunta ba in ta kwatan muku to shine Allah ya ce da'ufa talib wal matlub da wanda ake neman a wajensa da wanda yake neman duk sun yi rauni nan fa Allah yana magana ne akan duk wani wanda ake bautawa ba shi ba shine sau da dama muke faɗa duk malamin da yake karantar da aƙida idan zai rinka ɗauko maka ayoyin tauhidi yana fassarawa sai ka ji kamar baƙan magana yake gaya maka saboda idan Allah zai yi dukan ɗan kaɗanya a inda aka sa masa kishiya to Allah yakan rabci kowa da kowa ne ya nuna maka kowa bai isa ba shi ya isa cikin wanda ake bautawa ai akwai annabawa cikin wanda ake bautawa ai akwai mala'iku waɗannan ba tsarkakan bayansa ba ne amma yace ce dukkaninsu lai ya zubaban ba za su iya halittar kuda ba za su iya ne za su iya ba wallahi to idan ana karanta irin waɗannan ayoyin masu girma ganin girman shehunnai wanda su shehunnan ne suka fi girma a wajensu ba Allah ba sai su rinka jin haushi yanzu an ce shehu ba zai iya halittar kuda ba ba zai iya ba zai iya yi ma saboda su a dodewar kwakwalensu ana maganar mala'iku da annabawa ma amma kai kana magana wani shehu mala'iku ma Allah yana cewa ba za su iya ba annabawa ma Allah yana cewa ba za su iya ba abin da ya kamata ka kalla su ɗin da Allah duk wani abu da za ka kalla ka gwada da Allah babu cefa da Allah wanda bai isa ba ne da wanda ya isa babu haɗi amma su a wajensu saboda irin tasirin shirka a zukatansu da ganin girman waɗansu wanda ba Allah ba a zukatansu in an ce Allah ya fi su haushi suke ji shi ne Allah ya ce wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idahum yastabshirun idan aka ambaci Allah shi kadai aka ce shi ya isa ishma azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah zukatan wanda basu imani na gaskiya da lahira ba sai su ji ba daɗi. amma wa idza zukira alladhina min dunihi in ku ana faɗar wasu ba Allah ba ana nuna sun isa idza hum yastabshiruna har dadi suke yanzu ana shehu ne mai kaza in shehu hashida suke haba da Allah haba da Allah ubangiji ya ce zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum matsalar ku duk lokacin da aka ce Allah shi kadai ne sai kun ji ba daɗi wa in shirak bihi in kuma za a haɗa shi da wani a ce shi ma wani ya isa tu'minu sai ku ji daɗi to amma duk da haka ku sani fal hukumu lillahi aliyyil kabir hukunci dai na Allah ne shi kadai mabuwayi ne girma subhanahu wata'ala da haka Allah shi kadai ne wanda ya isa shi kadai ne ya kagi halitta shi kadai ne yake azurtawa shi kadai ne yake talautawa shi kadai ya cancanta a bautawa babu wani tare da shi subhanahu wata'ala wannan aya tana cikin suratul hajji aya ta 73 fal khaliqullahu subhanahu dan haka mahallici Allah ne shi subhanahu mai tsarki da buwaya wala ahada yakhluqu ma'ahu ba wani wanda ya halitta tare da Allah fa kaifa yu'badu ghayruhu man la yakhluqu ta yaya za a bauta wa wani Allah wanda shi wannan wani bai yi halitta ba wala yarzuqu kuma baya azurtawa wala yamliku li nafsihi naf'an wala darran a kankin kansa baya iya amfanar da kansa ko ya kawo da kansa cuta fa ma'anal aya da haka wannan shine ma'anar aya da take cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ma'ana halitta da Allah wa dukkanin bayinsa a cikin ƙashin jikinsu ya sanya musu jin cewa Allah ɗaya ne shi ne mahalicci shi ne mai azurtawa shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa kuma shi kaɗai ya cancanta a bautawa kuma a sama yake duk wata halitta da Allah ya sai da ya sa mata wannan a jikinta an gane ko to amma shaidan ya yi wa wasu fitsari da aka sai suke jayayya da wannan ka'idar a jikinsu jikinsu yana gaya musu Allah fa a sama yake amma a bakinsu suna cewa Allah ba a sama yake ba Allah a ko ina yake amma wallahi ƙarya suke zuciyarsu ma tana ce da su ƙarya kuke yi Allah a sama yake kamar yadda na sha faɗa yanzu da za ka zo ga duk wanda yake fiɓiƙewa cewa ai Allah ba a sama yake ba Allah a ko ina yake kuma yana tuce shi musulmi ka ce addu'a za ga ya daga hannu to hannunka ma ya ce ƙarya kake yi da ka daga hannun ina me kake nufi kuma zai zo ne in dan bid'a ne kuma ya zo ne maka bikin wai ranar isra'i da miraji to wai bin iraji me kenan kai annabi sama to sama wajen wa wajen kai je kuma ya ce ya je ya ga Allah kai wanda wanda sarkaci da ya ce am very very sorry wallahi shi yasa abin da waɗansu suke faɗa wallahi tare da dukkan girmamawa wallahi ba muna faɗa bane dan mu ci mutuncin ku amma wallahi wannan shine lissafin a fili ba yadda za a yi mutum ya zama sufi ba sai ya samu taɓin hankali wallahi sai kwakwalwarsa ta daina buga lissafi daidai saboda in ba haka ba waɗannan lissafan da suke fita a fili simple arithmetic 1 plus 1 is equal to 2 amma ka rinka shi ka ce Allah yana ko'ina kuma ka zo ka yi bikin isra'i da miraji ka ce annabi ne ya tafi sama aka kai shi wajen wa wajen Allah kuma ka ce ya je ya gawa ka ce ya ga Allah kuma ka ce Allah baya sama ta mara idris ce a'a. Allah ya ji kan malam da ka dai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne ya halitta kuma shi kadai cancanta abautawa shi kadai yake azurtawa annabawa kansu Allah ke azurta su ba sa azurtawa annabawa ba sa ba da arziki annabawa ba sa talautawa annabawa ba sa ba da mulki annabawa ba sa rayawa duk wannan aikin waye Allah Allah shi ke halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke ba da mulki shi ke talautawa wallahu ya ƙabidu wa ya busutu wa ilaihi turja'un to da ka bai halatta a bautawa wani ba wanda baya halitta baya azurtawa baya iya tsarewa kansa cuta ko kuma ya jawo wa kansa amfani sai da izinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen bayin Allah ba wani halitta da Allah ya taba yi wacce ta kai Allah daraja amma Allah da kansa ya ce ka ce musu kai da kanka baka ka iya wa kanka da kanka amfani sai wanda ne maka baka iya kawo da kanka cuta sai in na kawon maka qul inni la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah qul inni la amliku lakum darran wala rashada قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا manzan Allah fa Allah ce ka gaya musu da bakinka ba ka iya cutarwa ba ka iya amfanarwa to yanzu dan Allah sai ka ɗauka shehu yana cutarwa yana amfanarwa shehu ya kai manzo Allah ne amma yau mutane duk sun tafi kaburbura sun tafi shehunne su ba su arziki sun tafi shehunne su ba su haihuwa sun tafi shehunne su ba su mulki sun tafi shehunne su kare su daga cuta abinda muka sha faɗa shehunan nan tun kafin su mutu Allah ya nuna muku gazawarsu akwai shehun da kan ya mutu sai da ya fara da lalayawu yawo ya ba wa kansa maganin wannan mana akwai shehun da kan ya mutu sai da ya koma sa tabaran hangen nesa mana idansa ya yi ne ya gaza ya bai wa kansa wannan maganin mana akwai shehun da zawo ne ya kashe shi akwai shehun da hatsarin mota aka yi mutu kamar yadda kowa da sababin mutuwarsa amma wannan yana nuna maka cewa Allah ya nuna a aikace gajiyayyu ne bayi ne ba sa amfanarwa ba sa kare cuta amma yau kai ka tafi wajen su neman maganin cuta neman arziki neman kaza neman kaza wani shehun ya mutu da takaicin bai zama halifa ba kuma yanzu an tafi kabarin sauye neman mulkin najeriya misali ko kai za ka zama sarki an ce ka je kai dawafi ga kabarinsa ka karanta kaza shi har ya mutu faɗan halifanci da shi ya mutu bai samu halifancin ba wannan allah ya nuna maka ne da lafiyayyen hankali daman haka ɗan adam yake dan adam zai mutu dole yana neman wani abu bai samu ba dole duk dan adam zai mutu da takaicin wani abin da ya nema bai samu ba haka dan adam yake to wannan kadai ya isa ya nuna maka me wa dan adam da kasawarsa dan haka bai kamata ba in ya mutu aka je aka binne shi kai kuma ka tafi neman wannan abin wajensa in kai haka ka zama mara hankali wani shehun a ce maka yana kwana bai ci ba kaga ya mutu talaka kenan to kuma kai yanzu wai kasuwa ta rike ma wai ka tafi neman buɗe a wajensa in yana budewa ya buɗewa kansa ma tun yana da rai ya zama sarkin eh, eh, kasuwar garin su to wannan misalai ne na hankali lafiyayyu bayan na ayoyi da na qur'ani waɗannan misalan su annabawa suka rinka wa mutane dan su nuna musu a fayyace bambancin Allah da wanda ba Allah ba kowaye wannan sai aka rinka cewa sun zagi shehunnai sun zagi mutane suna zagin manya ba wani zancen zagi a ciki ba wani zancen zagi a ciki shehunnan nan cikinsu aka yi aka haife su yanzu kai a hankalci a ce ga wata ta ɗauki cikin Allah zai yi shehunnan nan in sun ci abinci suka ƙoshi abincin ya lalace a cikinsu masai suke tafiya yanzu kai ba kunya ba tsoron Allah ka ce Allah a masai wannan kalmar ma ta dace shi yasa wani daga cikin maguzawan larabawa yana bautar gunki su suke wa gunkin su wanka su fesa masa turare su komai kuma su dawo su durkusa masa wayya ba su to gunkin yana cikin ɗaki ne kullum ya kuzo ya gyaggyara masa ɗakin ya feffesa turare ya masa hayaki ran nan da ya fita daga dakin sai ya manta bai kulla dakin ba ya bar ɗakin a buɗe da Allah ya so ya ganar da shi ya taho daga nesa kan ya dawo gida ashe dila ya shigo ɗakin shi kuma dila da ya zo ya shinshina ya shinshina ya ga abin banza kawai sai ya daga kafa ya tallara masa fitsari tun daga nesa yake wa dilan nan tsawa kai kai dila kai kai dila allah na ne allah na dila ba ruwansa sai da ya jike shi da fitsari ya fice wasa Shi ne da ya zo ya kalle shi ya kalle shi ya ce cap lallai mun daɗe muna hauka ya ce a rabbin ya bulu sa'alabanu bi ra'asihi laqad khaba man balat alayhi sa'alibu yace yanzu ubangijin gaske ne dila zai tallara masa fitsari aka bai iya ko tsawa ya kore shi ba kai amma dai an yi ubangijin banza to daga nan sai ya gane aikin banza ne duk wanda bai iya karewa kansa fitsarin dila ba wai sai kai zaka faɗi kana shehu jilani kailani shehu jilani kailani ka tika da ƙasa a banza ka kira Allah to irin wannan abin ya kamata mu gane shehunan nan koda da suke da rai cinnaka yakan cije su ba su hana kansu jin zafin cizon cinnaka sauro yakan dame su ba su hana kansu cizon sauro ba sai kai yau ne za ka je wani bala'i ya karo ka wai ka tafi wajen shi wai shi zai kare ka wanda shi da rayuwarsa ma bai iya kare kansa ba na gaya muku akwai da yawa daga cin shehunan da paralyze suka mutu wasu ma ba ciwon shanyewa bangaren jiki dan Allah yanzu ka ce Allah da shanyewa bangaren jiki yanzu kamar yadda nake gaya muku akwai wani shehi da yake yawo a duniya yakan zo najeriya da manya-manyan gizunoninsa a zo a ke masa waka ana cewa wai kauni ta zo ta durkusa a gabansa kauni fa duniya kenan ba wai duniya ma ita da kanta ta zo ta durkusa a gabansa ya ba ta kasanta amerika ma ta zo ya ba ta amma kuma shanyayyen jiki ne da shi sai an tarkato shi a haka ake tafiya da shi wannan in kana da hankali bai isa ya nuna maka cewa Allah ya aje maka aya a jikinsa don kasancewa ƙarya ne mabukaci ne shi ma a wajen Allah amma a haka da yawa 'yan mata suna neman miji wai za a tafi su je ya shafa kansu samari suna neman kaza za su je a shafa kansu kaza kaza a shafa kansu ai musu kaza kuma abin da zai baka mamakin ana shafa kansu ana karɓar kuɗinsu da ba su da hankali an karɓe dala'il khairatin an baka da dala'il <laughs> ka je neman maganin kasuwa ya karɓe kuɗi ya maka tofe-tofe akwai maganin kasuwa da ya fi kuɗi da da ka je ya ɗauko damin yan eh, daloli ya danka ma to shine ya baka maganin kasuwa amma kawai da ɗan jarin ka dubu biyar ka je ka raba ka bashi eh, dubu biyu da ɗari biyar ka dawo da ɗari biyar wai kai ka je neman kasuwa wallahi ya haɗa ka da hajijiya ne kawai ka zo ka ci shiriri ta ka dai da haka ya uwa mu gane ƙa'idar Allah duk mutumin da ya bi Allah a kan ƙa'idojin Allah na tauhidi da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga ƙwaƙwalwarsa a waye take amma wallahi duk mutumin da ya sauka daga kan wannan ƙa'idar to in ka tsaya ka kalle shi tsab sai ka gan shi ba a daidai yake tafiya ba ko ya iya sa riga ko ya iya kwalliya amma sai ka samu kwakwalwarsa ba ta ridin mai kyau in ba haka ba za ka ga mutum an ce maka profesa ne ko dakta ne ko kaza mana in aka ce maka fa profesa a duniya ka kai me makurar wayewa amma wai ka zo ka durkusa a gaban wani kabari wai ya baka a karshen hauka kenan ko ka tafi wajen wani boka shi bai taba zama ko a teburin firamare ba in aka ce ga takarda ya rubuta sunansa za a bashi miliyan ɗaya ba zai iya ba sunansa bai iya rubuta ba kai kana profesa wai ka zo ya biya ba bukata tsabar mahaukaci ne kai mata sai su shekara ba su ci kaza ba amma su je wajen wani bokan banza ya ce ku kawo kaza kuma ta je ta sai da wani abu ta kai masa kazar ina hauka ta kai wannan wani ciwon naki ma kazar ce maganin sa da zaki wallahi da zaki bararraka zakaran ki kicin yakin warki ba saboda tsabar hauka da rashin hankali wannan ka'idar ita ce duk wanda ya ki sharan masallaci sai yayi ta kasuwa ma za ba adal haƙi illa dala daga kin gaskiya sai bata da ka dai Allah madaukin sarki shi kadai ne abin bauta kuma idan ana maganar Allah to fa ba a maganar komai a babin bauta ah. Allah shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa subhanahu wata'ala ah. ne mala yake cewa fa kaifa yu'badu ghayruhu ta yaya za a bauta wa wani Allah mimman la yakhluqu na daga wanda baya halitta wala yarzuqu baya azurtawa wala yamliku li nafsihi naf'an wala darran baya iya mallakar amfani ko ijewa kansa da kansa cuta fa ma'anar aya to wannan shine ma'anar faɗin Allah wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim har zuwa ƙarshe da ka shahadatul fitra a nan shaidar da ake nufi shaida ta halitta wa shahadatul kainati da shaida ta ababan halitta ala wahdaniyati Allah subhanahu wa ta'ala duk da suke nuna kaɗaitakar Allah mai girma da buwaya wa ahadin ba wani ɗaya daga cikin mutane ay ya atazir da yake da damar da zai bada hanzari yawmal qiyamati a ranar alkiyama wa yaqulu yace inna kunna an hadha ghafilin duk wannan abubuwan da aka faɗa ba mu san su ba ƙarya ne duk wanda ya je lahira sai ya yarda wannan abubuwan an yi su a duniya a halittar jikinsa Allah ya sanya masa abin da yake kiransa zuwa ga tauhidi kin amsawa yayi a halittun da Allah ya halitta a duniya suke kewaye da shi duk Allah ya sa masa dalilin tauhidi bujirewa yayi al'arab suratul arafi aya ta 172 shakka zan ya ce tijaju bit taqalidi Don haka kafa hujja da cewa mu mun gada iyaye da kakanni la yasluhu amamal barahini bai da katabus a gaban hujja mana idan aka ce kawo hujja kace haka na tadda iyayena zero ka faɗi ba inda gado yake zama mai hujja mun samu iyayenmu akai ba hujja bane ba Allah ya ce duk wani batacce da ka sani a duniya idan aka kure shi sai ya ce mu dai haka muka tadda iyayenmu kazalika ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah ya ce haka ba mu taba aikawa ba cikin wata al'umma gabaninka da wani mai gargadi face ɓata garin mutanen garin sai sun ce mu dai a bar mu akan addinin iyaye da kakanni mu dai haka muka gaji iyayenmu da kakanninmu da haka mun gaji iyaye da kakanni ba hujja bane ba hujja shine Allah ya ce annabi ya ce amma maganar iyaye da kakanni a wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba ana sai Allah ce awalau kanu aba'uhum awalan aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yatadun idan aka ce ku bi gaskiya ku bi abin da Allah ya saukar sai ce a mu dai zamu bi abin da muka samu iyayen mu akai sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum yanzu ba su san cewa iyayen nasu sun kasance la yaqiluna shay'an ba su fahimci komai bane na addini wala yahtaduna kuma ba kan shari'a suke ba yanzu idan ka zo kasar hausa ka ce kai dai karatun iyaye da kakanni za ka yi kamar yadda na ga wani mai wa'azi abin tausayi yana faɗa wai shi ko karatun ƙur'ani ma baya kwaikwayon irin su su dai su su shirai mu su yana kwaikwayon wane da wane ne ya faɗi wasu mu na kasar hausa ba laifi bane in ka kwaikwaye su amma da sharaɗin sun iya ɗin amma ka zo ka ce wala na? saboda a ƙasar hausa wala na ake cewa wala lalina ralala ka je lahira ka gaya wa Allah ralala walar ralina mu haka iyayenmu suke yi walar lalina suke cewa kuskure ne Maza Allah sallallahu alaihi yayi umarni da a kyautata karatun Qur'ani kai har cikin sahabbai annabi yana nuna waɗanda za a kwaikwaya Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu ay yaqra al gabdan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibni ummi abdin duk wanda yake so ya karanta qur'ani lafiya lau kamar yadda aka saukar ya kwaikwayi abdullahi dan mas'udu falyaqra bi qira'ati ibni ummi abd ya kwaikwayi qira'ar ibni mas'ud malamai suka ce ibn mas'ud hatta sauti na annabi yake kwaikwayo shi kuma manzo Allah yana taqalidin sautin jibril ne shi yasa annabi da kansa yake cewa abdullahi dan mas'ud zo ka karanta min inji. saboda hatta muryar yana kwaikwayon garanti gangariyar bayan kyan karatun to ya za a yi kwatanta wanda yake karatu na gargajiya ko da ya san ahkamut tajwidi da kuma balaraban da yake karatu da ahkamut tajwidi din kuma da sauti irin na larabci qur'anin nan fa na larabawa ne abin nufi da larabci ya sauka dole in kana so ka karanta shi da kyau sai ka kwaikwayi muryawa bilisanin arabiyyin mubin qur'anan arabiyan liqaumin la'allakum ta'qilun Ƙur'anin arabiyan ghayra dhi'i wajhin la'allakum tattaqun daka qur'anin balarabin qur'ani ne to daka kwaikwayo na daidai ba laifi bane amma kwaikwayo na takalidin kawai mun gada iyaye da kakanni wannan ba hujja bane ba da haka shine ma'anar falihtijaju bit taqlidi la yasluhu amama al barahim al cewa mun gada iyaye da kakanni wannan ba tabbas bane ma'ana ba hujja bane in an hada da hujjoji manya na yankan shakku wal adillatu sati'a da kuma dalilai waɗanda suke haskawa a ga hanya ta daidai Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta wassalamu wa rahmatullahi wa